karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna. To a cikin labaran za a ji cewa har masu tayar da kayar baya ya yi ajalin mutum goma sha biyar a arewa maso gabashin Najeriya bayan mutuwar 26 sakamakon fashewar wata na nakiya. mahukuntan senegal sun bukaci kafafen yada labarai akalla 350 da ke sassan kasar da su dakatar da ayyukansu firaministan canada mark carney ya lashe zaɓe ƙarƙashin jam'iyya mai mulkin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran akalla mutane 26 ne suka mutu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya sakamakon taka nakiyar da motar su ta yi a hanyar rana da ke karamar hukumar kala balge wani mazaunin yankin nasir malam iliya ya shaida wakilin mu binyamin yusuf abin da ya faru kamar haka mutane ne sun taso daga garin ran suna nufowa nan gamborun gala sun bar garin kalabalke da kilomita kamar goma sha ɗaya akwai wani dumba ko kuma za mu ce kwalbati wanda ake kira da faranduma to da suka zo daidai wajen wallahi direban laroba sai zo taka wannan nakiya a take mutum ashirin da shida suka rasa rayukansu mutum goma sha shida maza mutum fudu mata kuma guda shida yara ƙanana sai kuma wayanda suka ji ciwo mutum uku ɗaya namiji babba daya mace daya kuma yaro karami an nufo da ɗayan nan general hospital gamborun gala biyu kuma an koma da su nan gareran wallahi mutane suna cikin tashin hankali da jimamin wannan abu da yake ya daɗe wannan abu bai faru ba kuma hankali na dada tashi duba da yanayin sifiri in an taso daga nan garin kalabalge zuwa gamborun gala daman musamman idan da damuna mata ta sauka daidai ka zagaya ta kamaru To a nan kuma masu tayar da kayar bayan sun kashe mutane akalla goma sha biyar yayin wani hari da suka kai wani ƙauye da ke jihar Birnin. wani na daga cikin har harin da mayakan masu ɗauke da makamai suka kai a yankin da ke fama da masu tayar da kayar baya a 'yan makon wato 'yan makonnin da suka gabata. Inda ko a makon jiya sai da suka kashe akalla mutane hamsin. rahotanni daga kasar sun ce mayakan isuwap sun yi wa ƙauyen kwafule wanda ke kusa da garin chibok da rarar mikiya akan babura inda suka rika harbin kan mai uwa da wabi isuwap wadda ta balle daga kungiyar boko haram a shekarar 2016 ta kwace ikon dajin sambisa a 2021 kuma tana ci gaba da yuga ƙauyuka mamaya kungiyar agaji ta icrc ta kaddamar da wani shirin tallafa mutanen da ke fama da rashin abinci mai gina jiki a yankin arewa maso gabashin najeriya wato eh, tallafi inda ta kaddamar da shirin ne a mubi da ke jihar Adamawa kamar da zamu ji wannan rahoto da Ahmad Alhassan ya aiko mana. Domin sanin girman matsalar na tamuwa a yankunan karkara na tattauna da Sebastian Alice ma'aikaciyar jinya da ke babban asibiti a mubi. Akwai lokacin da ma har muka samu ma har ɗari da sha takwas. A hakan ma mukan sallame wa'isu mu idan muka kawo su muka yi dan stabilizing nasu sai mu tura su zuwa kananan asibitocin da muke aiki tare da su domin su ci gaba da kulawa da su a can ɗin. Ganin yadda wannan matsala ke kokari don ya gagari kundila ƙungiyar agaji ta red cross ta horar da iyaye mata yadda za su ƙirƙiri abin sha na gargajiya wanda ake kira tom brown kuma yake da sinadarai na gina jiki kamar yadda Aisha Usman ta tabbatar. Aka zo aka nuna mana muna da dawa, akwai waken suya, akwai gyada, akwai masara, akwai gero. Abu ne duka wanda muke da shi amma ba mu san a sai in mun hada su zai taimaka wajen ba wa yaran mu lafiya. A ta mamana inda suke shayarwa ma yana taimaka musu wajen ba su ruwan nono kuma yana gyara musu jiki. Ko iyaye mata sun ga tasirin haka ga 'ya'yansu? Suna na da Saju yana taimakawa sosai don a lokacin da ya taka kama ta tana 11.5 to da aka ba bata wannan garin na sati daya ta koma tuwaf. Na kuma tattauna da Profesa Ya'uba Muhammad Sa'ad domin jin alfanun wannan haɗi ga yara. Tumburan haɗe-haɗen abin shi ne wanda zai gina ji gina ji. Babu abubuwa da yawa ake haɗawa kuma yana taimako a yara sosai. Ko baya ga wannan ƙungiyar ta ICRC ta gyara da kuma gina cibiyoyin lafiya a ƙauyen Muda da kuma cikin babban asibiti na Mubi domin ƙarfafa yaƙi da tamuwa da sauran cututtuka. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa. To an gaishe da Ahmad Alhassan da wannan rahoto. Gwamnan jihar Yamai da ke jamhuriyar Nijar Janar Abdu Haruna ya ba da umarnin cewa dole kowane gidan mai ya sanya na'urar bidiyo domin tantance gidajen da suke sayarwa 'yan ta'adda mai ga kaɗan daga cikin jawabinsa. Yau da wajen kusan shekara biyu an ka hana sai da esensu ko gazuwa cikin bidon bisa kan abun da ya wuce litir hamsin kamar bidon biyu. Sitasiyon mai sai da mai cikin garin Yamai 339 cikinsu akwai wanda ba mu taɓa jin sunansu ba bisa kan abun da bai kamata ba doka da an ka aza suna nan suna binta wadda ya kamata amma akwai wa'yansu wajen saide saida mai suna saida mai fiye da abun da ya yi ganin hankali to wanga mai ne aka ɗauka ana kai da ina ana saida ma 'yan ta'adda suna zawa suna kakkashe mutane suna sace-sace mun ka ce yanzu wanda ya kamata daga bakin yau za mu ba kowa mai kowa cikin station ya sa kamera da surveillance gwamnan yamai abdu haruna kenan 'Yan adawa a Mali sun wa taron tattaunawar makomar jam'iyyun siyasa da gwamnatin mulkin sojin kasar ta shirya saboda fargabar rugujewarsu. Jam'iyyun adawa da dama na kasar Mali na fargabar cewa gwamnatin da sojoji ke jagoranta kamar sauran kawayenta na kasashen yammacin Afirka da ke karkashin mulkin soja. Irin su Nijar da Burkina Faso na iya amfani da kundin tsarin mulki wajen murkushe 'yan adawar siyasa. Wani sabon rahoton bincike da wata kungiya da ke Birtaniya ta fitar ta bayyana cewa har-haren da kungiyoyin da ke ikirarin jihadi ke kaiwa a kasashen yankin sahel na da nasaba da yadda suke samun makamai a cikin gida wanda galibi suke samun su ta hanyar kai har-hare kan jami'an tsaron yan afirka ga dai ka misali dauke da karin bayani akai Cibiyar ta Conflict Amendment Research CAR ta ce rahoton nata ya bi diddigin wasu daga cikin makaman da aka kwato a hannun masu ikirarin jihadi a iyakar kasashen burkina faso da mali da nijar da kuma yankin tafkin chadi da ya hada da nijar da chadi da kuma najeriya rahoton ya ce a lardin sahel inda ake da kungiyoyin isis da kuma jinin mai alaka da alka'ida ba su samu wata hujja da ke tabbatar da cewar kungiyoyin na samun makamai ne daga wajen yankin ba daga cikin waɗanda suka tattara rahoton matthew stigma ya ce 'yan ta'addan na samun ƙarfi ne sakamakon makaman da suke samu idan suka kai har-hare shingan jami'an tsaro sakamakon binciken da ya nuna cewar kaso ashirin na makaman da ƙungiyoyin ke amfani da su kai tsaye sun fito ne daga hukumomin tsaro na soji sai dai leo jerry ɗaya daga cikin waɗanda suka tattara rahoton ya ce adadin ka iya zarce haka labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international wata haɗakar attajirai da ke taimakon jama'a ciki har da gidauniyar gates da attajiri bill gates sun sanar da tattara kuɗin da yawansa ya kai dala miliyan 500 domin samar da agajin ceto rayukan ɗimbin mata masu juna biyu da jarirai sabbin haihuwa waɗanda aka samu katsewar kuɗaɗen tallafin su ga azima bashir aminu ɗauke da ƙarin bayani manufar wannan asusu mai kunshe da dala miliyan 500 bai wuce samar da tallafi don ceto ɗimbin rayukan jarirai da mata da ke salwanta wajen haihuwa ko rainon ciki ba musamman a kasashen kudu da saharar afirka wato yankin da ke ganin mummunar kuma baya a ɓangaren kiwon lafiya a yau talata ne aka kaddamar da wannan asusu a abu dhabi ƙarƙashin jagorancin haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda zai zama aiki na farko da gidauniyar muhammad bin zaid da aka kaddamar a baya-bayan nan za ta gudanar kusan shekara guda kenan da aka samar da wannan gidauniya sai dai aikin ta bai kankama ba har sai bai da donald trump ya janye tallafin da ƙasar ke baiwa ƙungiyoyin agajin da ke jagoranta ayyukan jin kai a tarin kananun kasashe tala arrahmani da ke jagorantar wannan asusu ta ce lura da yadda dimbin mata suka rasa rayukansu wajen haihuwa gwamman shekaru da suka gabata a haɗaɗɗe daular larabawar wannan ya sanya samar da wannan gidauniya don taimakawa kasashen da yanzu haka ke cikin wannan yanayi Rwanda ta bayyana cewa dakaranta ko kuma sojojinta sun isa kasar Tanzania a yau talata bayan sun fice daga gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. Mahukunta a Senegal sun buƙaci kafafen yada labarai akalla 350 daga cikin 600 da ake da su a ƙasar da su dakatar da ayyukansu saboda kamar yadda wani kuduri da ma'aikatar sadarwa ta fitar wato suna aiki ne ba bisa kan ka'ida ba. Alfred Bulakali shugaban kungiyar kare 'yancin bayyana ra'ayi mai suna Article wato 19 afirka ta yamma ya bayyana matakin da cewa wani yunkuri ne da zai kai ga tauye 'yancin aikin jarida a senegal Nous trouvons cette euh, mesure-là très problématique. Muna kallon wannan mataki a matsayin wanda zai iya haifar da tarnaki, domin kuwa a fahimtar mu an ɗauke shi ne ba tare da yin la'akari da 'yancin da jama'a ke da shi ba na samun labarai, sannan yana tauye 'yancin aikin jarida baki ɗaya. Mataki ne da kai tsaye yana nufin cewa za a rage adadin kafafen yada labarai da rage yawan muryoyi da kuma ra'ayoyi mabambanta. A game da 'yancin da mutane ke da shi don samun labarai kuwa, idan a yau aka rufe waɗannan kafafe sama da 350 ko shakka babu dimbin mutane ne za su kasance cikin duhu a gaskiya wannan mataki ya yi muni kuma mun yi tar da shi saboda a zahiri yana nuni da cewa an ƙwace wa mutane 'yancin da suke da shi wajen samun labarai fassarar kalaman alfred bulakale kenan to ah, daga can kasashen ƙetare kuwa Eh, an dawo da wutar lantarki kasashen spain da portugal da sanyin safiyar talata nan yayin da ake ci gaba da daga ayar tambaya game da abin da ya haifar da dauke wutar yayin da ake bikin tunawa da waɗanda suka mutu a yakin vietnam shekaru hamsin da suka gabata har zuwa yanzu kasar na fama da illar mamakin wato nukiliyar da amurka ta jefa mata yayin bikin na bana wasu daga cikin sojojin amurka da suka halarci yakin sun yi jawabi game da yadda yakin ya kasance da kuma irin barnar da aka yi ga rikayya a bakabara dauke da karin bayani yakin wanda ya shafe shekaru ashirin ana gwabza shi ya kashe 'yan asalin kasar sama da miliyan uku a sakamakon yadda amurka ta yi amfani da karfin da ya wuce kima wajen murkushe sojojin na vietnam tun farko amurka ta afka kasar vietnam ne don hana gwamnatin kwamnisanci samun gindin zama a kasar sai dai kuma hakarta bata cimma ruwa ba kasancewar tuni ta karbi tsarin tare da shigar da makwabtanta laos da kuma cambodia tarihi ya nuna cewa yakin na cikin yakokin da amurka ta ji jiki kasancewar sojojinta sama da dubu sittin mafi yawan su matasa sun mutu yayin tunawa da bikin a yau amurkawa sun rika sayan kayayyakin kasar vietnam a manyan shaguna a wani bangare na nuna tausayawa kan abin da ya faru da kuma tallafawa tattalin arzikin kasar a yanzu haka tsafin abokan adawar biyu wato amurka da vietnam sun zama kawaye na kusa musamman a fannin tattalin arziki inda suke da haɗaka mai ƙarfi a manyan kamfanoni irin su apple da nike da kuma intel To a can kasar Canada kuwa Firaminista Mark Carney ne ya lashe zaɓe ƙarƙashin jam'iyya mai mulki ga dai Michael Kudu sun ɗauke da wani ƙarin bayani a kai. We are once again at one of those hinge moments of history. Mun sake kasancewa a ɗaya daga cikin lokuta masu mahimmanci a tarihi. Dukkanin dangantaka da Amurka waɗanda suka ta'allaka a kan haɗin kai sun ƙare. Tsarin kasuwanci babu shamaki wadda Amurka ke jagoranta, tsarin da Kanada ta dogara da shi tun zamanin yakin duniya, tsarin da ya taimaka wajen kawo ci gaba tsawon gwamman shekaru ya ƙare. Idan na zauna da shugaba Donald Trump, zai kasance za mu tattauna makomar dangantaka ta fuskar kasuwanci da tsaro a tsakanin kasashe biyu masu cikakken 'yanci. kuma zai kasance mun yi tattaunawar da cikakken sanin cewa muna da zaɓi da dama fiye da amurka na kawo wa dukkan 'yan kanada ci gaba To fassarar kalaman Firaministan Kanada Carney wanda ya lashe zaɓe ƙarƙashin jam'iyya mai mulkin ƙasar a wannan litinin kuma lamarin da ya sanya shi akan gaba a turbar ci gaba da tsarin wato haɗin kai na ƙasashen duniya wato akasin manufofin shugaba Donald Trump na Amurka kenan na mayar da hankali a cikin gida. Kuma kane wanda masana suka bayyana a matsayin wanda ya san makamar aiki ya yi kalamai masu tsauri ne a game da Amurka da shugaba Trump a jawabin amincewa da nasara inda ya ce a shirye yake iya karbi ragamar jagorancin duniya wajen tabbatar da haɗin kai to kamar yadda muka ce wato iran ta nemi ganawa da bangarorin turai kan yarjejeniyar nukiliyar 2015 da aka cimma inda ake hasashen cewa mai yiwuwa a yi zama a birnin rom a wannan juma'ar a cewar wasu jami'an diplomasiya hudu ga kamfanin dillancin labarai na reuters suna mai cewa sai dai har yanzu babu wani martani daga kasashen turai kan bukatar hakan iran na neman ci gaba da karfafa shawarwarin nukiliyar da amurka ke yi a kasar oman a ranar asabar da kuma bayan tattaunawa da rasha da china a makon jiya hukumomin oman sun ce za a iya gudanar da wata sabuwar tattaunawa tsakanin amurka da iran a ranar uku ga watan mayu a turai madalla da yanzu kuma za mu je ga labarin wasanni. To ga alkalin wasa ya shigo wato Ahmad Abba barka da shigo. Ai a kullun cewa nike dan kallo yanzu kin tashi daga Ai yanzu na ga ka koma alkalin wasa ne. To sannan ki da kokari. Barka da shigowa. To yau dai an kawo matakin wasan kusa da na karshe mhm. na gasar cin kofin zakarun turai na bana. Mhm. Eh, wanda za a doka tsakanin a yau talata kenan da kuma gobe mm. laraba mm. arsenal da paris saint germain ne dai da inter milan da mm. barcelona mm. su ne kungiyoyi hudu da suka kai matakin zagayen dabda da na karshe din na wannan gasa da yammacin yau arsenal za ta karbi bakoncin psg a filin wasa na emirates da karfe 8 na dare agogon najeriya psg ba su yi wasa ba za a zuba musu shinkafa da miya kenan to wannan ke kika faɗa <laughs> to yayin da gobe laraba barcelona za ta karbi bakoncin inter milan a camp nou da karfe 8 na dare su ma dai agogon najeriya ana ganin dukkanin wasanni biyu za su kayatar domin dukkan kungiyoyin kudu mm-hmm. za su yi fatan samun nasara akan abokan karawarsu mm-hmm. don zuwa zagaye na karshe arsenal ta fitar da real madrid mai rike da kofin gasar a mm-hmm. zagayen quarter final kafin zuwa wannan mataki yayin da psg ta fitar da aston villa arsenal da psg sun yi haduwar karshe a ranar 1 ga watan oktoban 2024 a bara kenan a matakin rukuni na wannan gasa na cin kofin zakarun turai kullaye eh to kullaye da ka wato kai harvard mm. da bukayo saka suka ci sun taimakawa kungiyar ta premier samun nasara kan psg mm. a gida da ci biyu da nema a filin wasa na emirates to barcelona da dai ta fitar da borussia dortmund ne mm. a wasan dab da na kusa da na karshe yayin da inter milan ta fitar da bayan munich barcelona za ta yi wato bundesliga bundesliga to barcelona za ta yi wannan karawar ce bayan ta doke real madrid ci uku da biyu a wasan karshe na copa del rey a makon jiya inda ta doke kofin madrid fa bana ta sha kaya ba sosai to kungiyar wato tawagar ta hansi flick mm. a halin yanzu tana saman teburin la liga da maki hudu ta da real madrid mm. a matsayi na biyu club din na catalonia mm. na cikin kyakkyawar yanayi a gasar zakarun turai ita ma dai inter milan tana nuna karsashinta a wannan gasa to sai dai fa za a yi wannan karawar ce bayan da ta sha kashi a hannun as roma da ci mai ban haushi a gidanta a gasar siri'a ta italiya a ranar lahadi to tana matsayi na biyu a teburin serie a da maki uku tsakaninta da napoli wadda ke jagoranci e, karo na shida kenan za a haɗu tsakanin arsenal da paris saint germain mm. kuma ko da yake gonas din bata mm. taɓa yin rashin nasara ba a hannun psg eh. a wasanni biyar da suka yi wasanni biyar da aka yi na baya can jaras uku aka yi kuma an ta yi nasara su biyu <laughs> to amma da abadai abin da na fahimce ka a fakaice kana cewa psd yau a ɗarɗar take kenan wato da za sha kowa ma an dai a sabo a to za mu gani dai in za su ci <laughs> shinkafa da miya ne dai to yadda wasan zai wakana dai a yau muna da ya to mun gode sosai ahmad abba to ga To a jere a jere kuma muna tare da Umar Sani wanda zai mana wato gabatar mana da sharhin jaridu barka da shigowa. To barka Shamsiya da kuma Ahmad Abba mm-hmm. sakamakon ma wasan da za a buga na PSG da wannan wasannin ba za a samu damar sauraron mu ta wato tashoshin FM. To bari mu shiga sharhin jaridu. Mm-hmm. Bari mu soma sharhin jaridu daga yammacin Turai inda mm-hmm. mutum miliyan 60 suka gamu da matsalar ɗauke wutar lantarki a Spain, Portugal da kuma Ingila. jaridu da dama a nahiyar turai sun ambato yadda babu wutar lantarki mm. babu intanet ta katse mm. sannan layin sadarwa ya katse haka ma tashoshin jiragen kasa da mm. na sama da wutacen ka hanya dukkaninsu sun daina aiki tsawon sa'o'i abin da ya tilasta wa kamfanoni da dama dakatar da aikinsu jaridar el pais da ake wallafa ta a madrid ta ce ɗaruruwan mutane suka yi curko-curko tsawon sa'o'i a cikin na'urar da ke taimaka wa jama'a hawa dogayen baini ana kiransu da sansar sakamakon wannan matsalar mm, kin san sosai mako mm. aikin bada labarin wato matsala ce ta dauke wutar lantarki da kusan rabon da a ga irin ta ibtila'i irin wannan mm. a kasashen yammacin nahiyar turai mm. to cikin shekaru biyar lokacin corona mm. to jarida ta ce kamar da ta faɗa ta ce yau kusan shekaru biyar rabon da waɗannan kasashen su fuskanci waɗannan saboda gagarumin matsala ce mm. to babba abin da ke faruwa ma a cewar jarida shine wato yadda har zuwa wannan lokacin ba a gano musabbabin abin da ya haddasa wannan ɗaukar wato kasan su ba kasafai suka saba ganin haka ba sosai kuwa wato komi ya tsaya cik komi ya daina aiki a lokaci ɗaya tsawon sa'o'i to rahotanni sun fara cewa cewa rasha ta fara yunkuri na sasanta mali da algeria kasashe biyu makwabtan juna da dangantaka su ta yi tsami a 'yan tsakanin nan wato rasha ta tsallake dai abin da ke gabanta sosai makuwa eh, sosai shafin labarai na africa intelligence mm. ya ce moscow na shirin karbe ragamar tafiyar da harkar da ta shafi tsaro a arewacin mali mm. ta hanyar maye gurbin sojojin hayar rasha na wagner da wata sabuwar runduna da aka baiwa suna africa corps mm. kusan bayan mutuwar wato prigozhin mm. wanda ya so ya daga ma wato trump hanci sosai makwa mm. aka ce da yana da hannu wajen mutuwarsa sai aka canza ba wanda na suna zuwa Africa Cup to dangantaka tsakanin Mali da Algeria ta yi tsami tun daga lokacin da Mali ta zargi Algeria da kakkabo mata jirgin saman ta matuki mm. wanda ke shawagin farautar 'yan ta'adda a yankin Tinzawaten da ke kan iyaka waɗannan kasashen to dama masharanta su yi hasashen cewa Rashi ce kadai za ta iya zaunar da waɗannan kasashen biyu a teburin mm. sulhu mm. sannan ta cilasta musu mai da wuka kube gani yadda kowa ya daga tana da kwarjini sosai a idanunsu sosai ma'ai tana ɗasawa da waɗannan kasashen to ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce wannan shekara ta biyar ta kasance mafi muni ta fuskar kare hakkin bil'adama a duniya amnesty ta kuma danganta hakan ne da dawowar donald trump akan karagan mulki shafin labarai na wato africa news ya bayyana cewa trump a matsayin wanda ya ruruta wato ɗabi'ar jiji da kai mm. da kuma mai da incin ɗan adam tankar ba a bakin komai ba mm. haka amnesty ta ce cikin watanni uku trump ya kawo ƙarshen ayyukan babbar hukumar bayar da agaji ta eh, usaid wato umar sani wato mutumin ka ya ce a je shafinmu na intanet a kalli wannan labari haka sosai mun gode sosai To an gaishe da Hassan Alhassan mutan Silaja bayan tsaikon kusan shekaru biyu da aka samu a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta ci gaba da aikin binciken mai da aka dakatar a jihohin Bauchi da wato Bauchi da Gombe ko da yake dai wasu na danganta hakan da fara kusantowar zaben shekarar 2027 amma wasu jama'ar kuma na jinjinawa gwamnatin saboda faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen gudanar da ƙasa da take yi daga Bauchi ga rahoton Ibrahim Malam Goji. bayan kaddamar da aikin binciken man a yankunan bauchi da gombe da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi gabanin saukarsa al'ummar arewacin najeriya da dama sun bayyana farin cikin su kan ci gaban da yankin nasu ya samu na kasancewa mai ba da gudumawa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa a wannan fanni sai dai kuma murna ta koma ciki bayan da aka ga kamfanin da ke aikin ya fara kwashe kayan aikinsa yana barin yankin amma a cewar kwamishinan albarkatun ƙasa na jihar bauchi muhammadu mai wada bello tsaikon da aka samu baya rasa nasaba da canjin gwamnati da aka samu yana mai cewa a halin yanzu gwamnatin tarayya ta ba da umarnin ci gaba da aikin wannan kamfanin da suke wannan aiki na stalin global wala sun dawo site a yau inda za ka nemi wani dan yankin wannan maimadu ko baron muka tambaye su za su faɗa maka an dawo apart from abin nan oil wells da aka ah, tona na farko a yanzu haka ana ƙara tonon wasu sababbi a yanzu haka nake maka magana da al'ummar yankin na kolmani da ke karamar hukumar alkalere inda ake gudanar da wannan aiki sun tabbatar da kalaman kwamishinan inda suka ce sun fara ganin manyan motocin aiki a yankin kana kullum suna cikin karar na'urori na kamfanin kamar yadda malam abubakar Hussaini wani mazaunin yankin ya tabbatar da dai lokacin da aka zo aka kaddamar da wajen an zo an kakawo wasu kayayyakin aiki da sauransu to amma kuma an zo an kwashe daga baya amma yanzu kan har ga Allah yanzu muna kallo yanzu ma'aikata suna shigowa da kayayyakin aiki da motoci da sauransu yanzu komai da komai ayyuka dai suna dan ci gaba dai da haɓaka haka sai dai kuma kasancewar zaben najeriya na shekara ta 2027 na ƙara karatowa tuni wasu manazarta suka fara danganta ci gaba da aikin a yanzu da siyasa da suka yi zargin cewa shugaba tinubu na ƙoƙarin daɗaɗawa 'yan arewacin najeriya rai ne don neman su kamar da malam aminu isa wani masharhanci kan harkokin makamashi ke cewa ba ma aikin mai ne kadai ba idan muka ta'allaka muka gani ayyuka dewa wanda an yi watsi da su a baya yanzu an tado da su so wannan aikin man ma za mu iya cewa yes saboda kusantowar siyasan 2027 shi yasa aka sake dawo da aiki kwararru irin su dr umar samba umar shugaban sashen nazarin albarkatun karkashin kasa na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi na da ayar tambaya kan yiwuwar samun isasshen man da za a iya jigilarsa zuwa ƙetare don sayarwa da ya ce wannan shine babban abin da ake la'akari da shi kafin shiga irin wannan aiki yanki ne da za a iya samun mai a cikinsa tabbas wannan haka yake so amma shi mai din ya kasance a wani irin yanayi aka same shi misali nisan da yake wanda wannan zai iya shafin wato yanayin kuɗin da za a kashe kafin a iso gun. Rahotanni sun tabbatar da cewa tuni kamfanin da ke aikin ya fara shirin tona wasu ƙarin rijiyoyin man baya ga guda biyu da tun farko ya tona a yankin na Kolmani da Barambo. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, Arafai Hausa. To daga batun mai a Najeriya sai mu je can kasar Amurka batun mulkin Donald Trump wato yau shugaban kasar ke cika kwanaki ɗari a karagar mulki tun bayan rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun da ya gabata. A cikin waɗannan lokuta shugaban ya ɗauki matakai daban-daban da suka girgiza sassan duniya. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna dangane da kamun ludayin shugaban kuma ga yadda zantawarsa ta kasance. Farfesa Tukur Abdulkadir me za ka ce akan waɗannan kwanaki ɗari na jagorancin shugaba Donald Trump? To, kwanaki ne waɗanda za a ce suna da suna cike da abubuwa na tarihi da kuma abubuwa na ban mamaki da kuma darussa a cikin wannan kwanaki dai a harkar tattalin arziki kowa ga irin matakan da ya ɗauka da sunan dawo da martaban amurka a tattalin arzikin duniya da kuma yadda fito fili ya ci gaba da yakan wasu kafofin watsa labarai ko gidan rediyo muryar amurka za a ci gaba da da kuma ainihin matakan da ya ɗauka akan alaƙa shi da turai da ƙasar china musamman abin da ya shafi harka na tattalin arziki da kuma yadda waɗannan ƙasashe suke ci gaba da mai da martani da kuma irin yadda farin jinin sa da jam'iyyarsa ya fara yin ƙasa abin da ban mamaki idan aka yi la'akari da da'irin irin kwarjinin da ya samu da nasarar da ya samu a zaben amma a yanzu duka alƙaluma na jin ra'ayoyin jama'a suna nuni ga irin yadda yake samun rashin tagomashi a siyasance a cikin gida sannan kuma in aka kalli manufarsa a kasashe na duniya kokarin eh, da yake yanzu ma na rufe wasu ofisoshin da jakadancin amurka a duniya shi kan shi wani alamu ne da ke nuni da cewa baya nufin amurka ta taka wata muhimmiyar rawa a siyasar duniya to wasu na cewa da rigingimu babu abin da ya haifarwa kasarsa da kawayenta na duniya wannan batu haka ne ko zargi haka ne saboda ai yanzu tunda da ta shin amurka na ci gaba da rugujewa kuma masana da masharhanta suna nuni ga yadda amurka za ta kusan ɗanɗana kudarta a siyasar duniya musamman irin yadda ake ganin akwai alamun ƙasashen ma da ake ganin ba su ɗasawa yanzu misali a ce turai da ƙasa china ana ganin akwai alamar su haɗa kai wajen tunkarar amurka a yakin kasuwanci da ake a yanzu tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma ƙasa amurka hamma da ƙawayenta wanda a baya misali kamar a ce ƙasar canada da kuma yunkurin da take na ta yi sabon mulkin mallaka na karni na 21 ma misali irin su greenland da sauransu eh, ko a yau ya sake nanatawa cewa aniyarsa ita ce na ganin kanada ta dawo cikin jerin jihohin kasar amurka kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa a ba zai yiwu ba ai karni na 21 ya canza nau'in mulkin mallaka ana iya ma jama'a kisan kiyashi kamar abin da ake a zirin gaza ana iya kai hare-hare a dinga na ƙasa ƙasashen da ba a dasawa da su amma mulkin mallaka irin na baya ai har abada ba zai karu ba zai taɓa faruwa ba zai wahalan gaske kuma zai ƙara kasara tasirin amurka a siyasar duniya ka taɓo maganan farin jininsa da ke ci gaba da rugujewa kana ganin amurkawa kamar ba su gamsu da matakan da yake ɗauka ba ne lura da zaben shi da suka yi kusan za a ce su da suna ma al'amarin hangen dala ne kuma yanzu suka gano cewa ashe ba su fahimci yadda al'amarin yake ba tsikiya kyamar baki da tsiraru ya rufe idanunsu ya rufe hankalinsu ya sa da tsananin kishin ƙasa na ra'ayin riƙau ya shiga zukatansu wannan kuma ya sa suna da na sani a yanzu domin duk wani tsari da ya ginu a bisa yaudara kawai wanda kuma daga ƙarshe dama tun da abu ne da ya ginu a bisa ƙarya to hakan dama zai tafi kuma daga ƙarshe dai amurkawan ko dai su farka a yanzu suna da sauran hankalinsu ko kuma kila kafin su farka al'amura ya riga ya ɓaci wanda ina jin ba zai makasar su daɗi ba kuma. Farfesa Tukur Abdulkadir mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. Tawa madalla. To madalla da wannan tattaunawar muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa harin masu tayar da ƙayar baya ya yi ajalin mutum goma sha biyar a arewa maso gabashin Najeriya bayan mutuwar 26 sakamakon fashewar wata nakiya. An ji labarin mahukuntan Senegal da suka buƙaci kafafen yada labarai aƙalla 350 daga cikin shida da ake da su a sassan ƙasar da su dakatar da ayyukansu. Mun kuma kawo labarin Firaministan Kanada Mark da ya lashe zaɓe ƙarƙashin jam'iyya mai mulki wanda ya bayyana wasu manufofi da yake shirin aiwatarwa a nan gaba kafin mu ce ga zagaye na biyu za mu dan saurari abin da ke bisa na'ura ko kuma wannan sako To an gaishe da Hassan